Zazzaɓin cizon sauro wato malaria na ɗaya daga cikin cututtukan da suke samuwa ta cikin jini wanda cizon sauro ke haifar da ita. A duk lokacin da nau'in sauran da yake yada cutar ta malaria ya ciji mutum, takan haifar da raguwar ƙarfin kariya da yake samu ta ɓangaren jini. Cutar malaria da aka fi samu a dazuzzuka ko wurin da yake da tarin ciyayi da ruwa An gano ta ne tun a shekarar alif ɗari takwas da tamanin, wanda kuma sunanta ya samo asali ne daga yaren Italiya. An kesta cewa akwai ƙorafe-ƙorafen cutar malaria sama da miliyan ɗari a duniya, wanda ya haifar da asarar rayuka da dama. A farkon shekarar alif ɗari tara da hamsin ne, Amurka ta samu nasarar shawo kan wannan cuta a ƙasarta, sai dai har yanzu ana samun nau'ikan sauran da ke yada wannan cuta a ƙasar. Kamar dai yadda na bayyana muku a baya cewa wannan cuta na samuwa ne a sakamakon cizon sauro wanda nau'in sauran mace ke haifarwa takan ɗauki kimanin kwanaki biyar zuwa sha shida kafin ta bayyana a jikin mutum wanda a tsawon wannan lokaci tana ci gaba da ƙaruwa tare da raunana hanyoyin kariya da yake jikin mutum. Sauran da baya ɗauke da wannan cuta ta maleriya yakan same ta ne a sakamakon cizon mutumin da yake ɗauke da ita, wanda hakan shi ma hanya ce ta yaɗuwar wannan cuta. Alamomin wannan cuta ta maleriya kan bayyana ta hanyar tari ko zafin jiki, sai kuma matakin gumi wanda yakan zo da jin sanyi. zazzaɓi mai zafi ko ciwon kai da ma yin amai a wasu lokuta yayin da su kuma yara kan sami ɗaukewar numfashi. Gumi na biyo bayan waɗannan alamomi wanda yanayin zafin jikin mutum ke komawa yadda yake tare da yin kasala a sakamakon rashin ƙarfin jiki. Da zarar mutum ya ji waɗannan alamomi a tare da shi, Babban abin da ya kamata ya yi ne ya garzaya asibiti domin saduwa da likita, wanda zai ba shi dama ta zuwa yin gwaji don tabbatar da larurar da take damunsa. Sanin kowa ne cewa Wannan cuta ta malaria tana ci gaba da yaduwa a dukkanin sassan duniya, ciki har da ƙasa ta Najeriya da ma jihar Kano, wanda ke ci gaba da raunana dukkanin rukunan al'umma, kama daga manya da yara har ma da mata masu ɗauke da juna biyu wato mata masu ciki. Wasu masanan sun bayyana cewa rashin ingantaccen muhalli na ɗaya daga cikin abin da ke haifar da wannan cuta ta malaria, wanda halin da muke ciki, a iya cewa ta zama ruwan dare a tsakanin al'umma. Daga cikin hanyoyin kariya na wannan cuta ta malaria sun haɗar da kare kai daga cizon sauro tare da shan maganin da likita ya bayar. Sai dai masana lafiya suna ba da shawara mai ƙarfi game da wannan cuta ta malaria, musamman ma ta hanyar kula da ƙananan yara da mata masu ciki wanda sukan bayyana cewa wannan cuta ta fi yin illa ga mata masu ciki da kuma ƙananan yara. Yin amfani da gidan sauro ita ma hanya ce ta kariya daga wannan cuta, sai kuma yin feshin maganin sauro lokaci zuwa lokaci tare da sanya net a ƙofofi da kuma tagogin ɗakuna duk domin kare yaɗuwar sauro a cikin gidaje. Haka ma sanya fanka da kayayyakin da za su hana sauro cizon mutum, kamar safa a lokutan kwanciya bacci da sauransu. Sai dai duk da wannan kariya da al'umma za su bayar ta ɓangarensu, ita ma gwamnati na da muhimmiyar rawa da za ta iya takawa wajen kawo ƙarshen wannan cuta ta maleriya. ta hanyar samar da wadatattun kwalbatoci a ƙarƙashin manyan gadojin sama da ake da su da ma sauran hanyoyi wanda rashin hakan kan taimaka wajen samar da ambaliyar ruwa a wannan jiha wanda kuma ke taimakawa wajen bawa sauro damar hayayyafa tare da ci gaba da yaɗa wannan cuta ta malaria. Kamar yadda na bayyana a baya cewa sai mu ma mun tashi tsaye wajen kula da muhallinmu ta hanyar tsaftace su, tare da nisantar ɗabi'an nan ta zuba shara a duk inda aka so, wanda abu rashin jin daɗi a wasu lokutan, wasu ma kan zuba sharan a cikin magudanan ruwa, wanda hakan kan zama cibiyar da sauro ke samun mafaka ya kuma hayayyafa da rainon 'ya'yan da za su iya zamowa annoba a cikin al'umma waɗanda suke haifar da cutar zazzabin cizon sauro. Daga ƙarshe ya zama wajibi ga kowannen mai tashi tsaye ta hanyar haɗa hannu da ƙarfe wajen kare kansa da jiharsa yawaitar alƙaliman da suke yi na yaɗuwar wannan cuta. Gidan rediyon ku na Rahama ya tanadi waɗannan shawarwari domin kare kai daga kamuwa da wannan cuta kamar haka. Ya zama wajibi ga hukuma da su yawaita wayar da kan al'umma kan mahimmancin tsafta da kuma kula da muhalli. Dole ne Suma al'umma su tashi tsaye wajen kula da mahallansu. Samar da hanyoyin da za su hana taruwar ruwa a gidajenmu da wuraren zamanmu, sanya gidan sauro a lokacin kwanciya bacci tare da yin feshin maganin da zai kashe sauro da ƙwari, sanya nat a ƙofofi da tagogin gidajenmu da ofishoshinmu. Na ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin da za mu bi wajen kare kai daga kamuwa da zazzabin cizon sauro, idan muka bi waɗannan hanyoyi da ma wasu da mu bayyana ba, to la shakka wannan larura za ta zamo abin ambato a tarihi. Daga ƙarshe akwai bukata ga duk wanda ya ji yanayin canji a jikinsa kamar riƙewar gaɓai da ciwon kai da sauran alamomi na cututtukan da muka bayyana da ya garzaya zuwa asibiti domin yin gwaji don gano ainihin larurar da take damunsa maimakon mutum ya yi ta siyan ƙwayoyin magani yana sha wanda kuma hakan babban illa ce ga lafiya in ji masana. Allah dai ya mana maganin wannan cuta ta maleriya, Allah kuma ya ba mu ikon wucewa lafiya.